hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1434 za mu tashi aya ta hudu cikin suratul talaq na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا كافلنا أخي وتفتكروا game da hadisin da muka karanta a lokacin da nake bayani akan matan da aka saka a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun kawo hadisin ibnatu jaun wannan mata da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aura wanda bayan ya shiga gurinta ta ce a'uzu billahi minka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ilhaki bi ahalik kamar da ya zo hadisin bukhari ta akwai ruwaya da na karanta wacce ya nuna kamar matan annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka ziga ta ta faɗi wannan ta an samu faɗakarwa guda biyu na farko wanda ɗan ya rubuto ya ce a cikin shirin da na yi na kundin tarihi da na zo kan wannan ruwaya na nuna wannan ruwaya na cewa matan annabi ne suka ziga ta ta faɗa a wancan shiri na ce ruwaya bata inganta ba amma a wannan shirin ya ji na karanta na yi shuru shi kuma na biyu ya rubuto ya ce cewan wannan matan annabi suka ziga wanda wata ruwayan ma tana nuna kamar nana aisha ce ta ziga ta wannan zai ba da kofa ga wasu mata waɗanda suke kullawa abokan zamansu makirci su kafa hujja da wannan kisa cewa a gidan annabi ma wata ta yi ƙulla ma wata ta fita don haka sun samu kofa wani kuma ya rubuto ya ce akwai maƙiya matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda za su iya fakewa da wannan kisa su faɗi suka musamman ga matan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yasa na ga lalle akwai buƙatar a sake faɗakarwa akan ita wannan ruwaya ta cewa matan annabi ne suka ziga wannan amarya tasa ta faɗi wannan kalma kuma daga baya ta fita to ruwaya je ta zo a cikin sahihul bukhari hadisi mai lamba ta 2254 wata ruwayan ta zo 2257 wata ta zo mai ruwaya 2,636 wanda yake cewa haddathana al-auza'i qala sa'altu az-zuhuriyya na tambayi malam zuhuri ayu azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama ista'adat minhu a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wace ce da annabi ya shiga gurinta ta ce tana neman tsari da shi ƙala sai ce akhbarani urwatu an aisha radiyallahu anha أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد أفت بعظيم الحقي بأهلك cewa malam urwatu yake ba mu labari daga nana aisha bayan an masa tambaya akan wacce ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta nemi tsari da shi sai ce na aisha ta ba shi labari cewa yar jaunu wanda za mu ji sunanta lokacin da aka shigar da ita wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo dab da ita sai ta ce a billahi minka ina neman tsarin allah da kai faƙala sai manzan allah ce laƙar usti bi azimi hakika kin nemi tsari da babba ko mai girma shine allah ilhaki bi ahliki tattare naki ya naki ki tafi gida imam bukhari ya rawaito wannan mai lamba ta 5254 wannan ruwaya ta ziyadan cewa matan annabi ne suka ziga ta ko suka kulla mata ta je ta faɗi wannan akwai wanda ya rawaito su sunansa sha bin muhammad ana masa alkunya da abul munzir alkalbi asalinsa mutumin kufa ne ga abinda malamai suka ce a kan wannan ziyada wadda ba ta cikin wannan ruwaya da muka faɗa ta cikin sahihul bukhari ai ba a cikin ziyadan ba a nuna a ruwayan bukhari ba a nuna cewa matan annabi ne suka zuga ta ba qala abu hatimin malam abu hatimin yace yarwi an abihi wa ma'ruf maula sulaiman wal iraqiyina al ajaiba wal akhbara allati la usula laha malam abu hatimin ya ce shi wannan mutum mai suna hisham bin muhammad abul munzir alkalbi daga cikin mutanen kufa ya kasance yana rawaitowa daga babansa da kuma wani mutum da ake kiransa ma'aruf wanda bawa ne na suleiman da mutanen iraki yana rawaito abin mamaki da labarai waɗanda ba su da tushe wannan sa malam ibn salah yake cewa hazal hadisu asluhu fil bukhari wannan hadisi asali yana cikin sahihul bukhari min hadisi abi sa'id usaidu sa'idi duna ma fihi min anna nisa'ahu allamna hazalika ice ruwaya ta zo a bukhari amma ƙarin cewa matan annabi ne suka ziga ta ta faɗa ka wannan ruwayan ba ta da inganci in ji malam ibnu salah ice wa qala hazihi ziyada batilatun wa qad rawaha ibnu sa'adin fi tabaqati yace wannan ruwaya ta cewa matan annabi suka ziga ta ko suka yi mata kutungwila ko zagon ƙasa ta faɗi wannan magana ba ta da asali imamul hakim ya rawaito wannan ziyada a cikin mustadarak juz'i na hudu shafi na talatin da tara haka ibn sa'ad ya dogoto a cikin at-tabaqat na takwas shafi na ɗari da arba'in da biyar haka na ibn hajar a cikin al-isaba shi ma rawaito wannan ziyada a juz'i na bakwai shafi na ɗari hudu da sha tara imam zahabi a cikin siyar alamun nubala shi ma ya roto wannan ziyada a juzu'i na biyu shafi na 259 amma malam daru kutini yana cewa wannan mutum matruk wato duruwa yadda ya ruwaito ba ta da inganci malam ibn asaki na ce rafidi laisa bi thiqa shi wanda ya ruwaito din nan ma dan shi'a ne kuma ba amintacce ne malam ibn abi hatim a cikin abdu afai wal majruhina shi ma ya soke shi haka nan malam ibnu adi a cikin alkamil fi du'afa shi ma ya sauki wannan ziyada haka ibnu hajar a cikin at-talkhis al-habir shi ma ya sauki wannan ziyada haka nan ibnu hajar ya hakaito daga ibnu abdul barri shi ma ya sauki wannan ziyada da haka abinda kake so an ba da amsa akan wannan ziyada cewa ba ta da asali sai mu shiga tafsiri ko wallahi ya isna min al-mahidi Allah ta'ala ya ce matan da suka ɗauke tsammani suka ɗauke haso min almahidi daga yin jinin al'ada saboda shekaru ya yi musu nisa mun ce dalilai hudu ke sawa mace jinin al'adanta ya ɗauke ko ya zama bata jinin al'ada kuma gata tana da aure imma bata fara ba so da malamai sun ce daga shekara tara zuwa hamsin hadda wani abu mace tana iya fara jinin al'ada a wannan lokaci to in ta fara ba ko kuma ta yi ya ɗauke shekarunta ya wuce wannan da ana iya kiranta a wallahi ya isna min mahidi na biyu matar da ta samu wata larura har ta kai jinin al'adanta ya ɗauke ita ma wannan ana iya kiranta wallahi ya isna min mahidi haka nan na uku matar da aka kwata-kwata ba ta jinin al'adan saboda wani yanayi da ta samu kanta a ciki ita ma ana iya lissafa a cikin wallahi ya isna min mahidi to irin wannan mata da muka lissafa cewa guda goma ne a yayin sakinsu hudu sakinsu a nan bid'a take shiga a saki hudu biyu a nan sunna take shiga a saki hudu ba a kiran sakinsu sunna ko bid'a mun ce na ɗaya a saki mace tana cikin jinin al'ada wannan saki ya saba ma sunna na biyu a sake ta saki uku a kalma ɗaya wannan saki ya saba wa wato sunna na uku a sake ta tana cikin jinin biki wannan shi ma ya saba wa al'ada na hudu a sake ta cikin tsarkin da an sadu da ita wannan shi ma ya saba wa sunna wannan kala hudu shi malamai suke lissafawa a sakin da aka yi shi ba a bi ka'ida ta wannan aya da muka karanta ba na biyu shine sakin da ya dace da wannan aya wanda ake kiran shi sakin sunna shine a saki mace a cikin tsarkin da ba sadu da ita ba ko kuma a sake ta tana da ciki domin wannan an san iddata da yin tsarki uku ne ko jini uku wannan kuma an san iddata da haihuwa ne don haka babu rikici a cikin sakinsu waɗanda ba a alakanta sunna ko bid'a da sakinsu shine matar da bata fara jinin al'ada ba da matar da ta ƙare jinin al'ada da wacce ta samu larura jinin al'adar ta ya ɗauke ko kuma ba ta yin al'ada kwata-kwata da kuma wacce an aure ta ba a tare da ita ba ka sake ta wanda Allah ta'ala ce fa malakum alaihinna min iddatin dunaha wannan sune mata kashi goma to sai Allah ta'ala ce wallahi ya isna mata waɗanda suka fidda haso ko tsammani min almahidi daga jinin al'ada min nisa'ikum daga matanku waɗanda kuka kasa kuka saka inir idan wato kun yi kokonto game da jiwon al'adarsu ko ɗaukewarsa ko ko ba sa yi ko sun daina ko ba su fara ba fa iddatuhunna al'adar wato iddasu idan an sake su salasatu ashhurin waɗannan za su yi wata uku ne mun ce akwai mai al'ada da jini ko tsarki akwai mai al'ada da watanni eh, akwai mai idda da jini ko tsarki akwai mai idda da watanni akwai kuma mai idda da haihuwa to shine Allah ya faɗi kashi na biyu a nan masu yin idda da watanni uku wallahi lam yahibna da kuma matan da wato ba ma sa yin al'ada din ba sa jinin al'ada kamar da muka faɗa akwai irinsu ko dai ya ɗauke gaba ɗaya ya daina zuwa ko lokacinsa ya wuce ko ba a fara ba ko an samu wata larura ya sa ya tsaya wa ulatul ahmali Allah ta'ala ce ma'abota ciki kuwa daga cikin mata matar da take da ciki aka sake ta ajaluhunna Allah ya ce su kuma iyakan ƙarshen iddarsu an yaba ana hamlahunna su sauke cikinsu da ta haihu in ka sake ta bayan minti biyar ko awa ɗaya da sakinta sai ta haihu to ta riga ta gama wato idda to kafin mace ta gama idda miji yana da iko ya mai da matarsa ƙarƙashin wannan matsala ta maido da mata akwai matsaloli guda goma sha biyar da malamai suka tattauna matsala ta farko duk mutumin da yake so ya na mai da matarsa an ta kuna raja'atu ba da talaƙin raja'i mutum bai da iko ya mai da matarsa bayan ya sake ta sai idan sakin raja'i ne a ina ake samun saki raja'i saki ɗaya ya mata kun ga yana da daman guda biyu to a wannan lokacin da take idda saki na ɗayan nan yana iya mai da ita kafin ta gama idda ba tare da sabon ɗaurin aure ba na biyu in ya mata saki na biyu yana da ragowa ɗaya a wannan lokacin yana iya shi ma mai da ita kafin ta gama idda wanda za mu ji ƙa'idodin maidawar amma in yi mata saki na uku to ba shi da ikon ya mai da ita kuma ba shi da iko ya mai da ita ba shi da iko in ta gama kuma al'ada wato in ta gama idda ya aure ta sai hassa ta tankiha zaujan gairahu sai ta auri wani mijin wani mijin ma da za ta aura sai da sharaɗi kamar da muka faɗa guda biyu ba shi ne ya haɗa kai da mijin a je a yi wancan auren ba ba shi ya ba shi kuɗin sadaki ko ya masa cune ko ya masa wato hanya ya aure ta don ya sako masa ita ba ba wannan to an samu wannan shi ne wato koman yayi sannan an ta kuna raja'atu a a fatiratul idda ya zama damar da mutum yake da shi ya mai da matarsa a wannan lokacin iddan ne idan mai yin idda da haihuwa ce ya mai da ita kafin ta haihu idan mai yin idda da wata uku ne ya mai da ita kafin wata uku ya cika idan mai yin idda da jini ko tsarki ce ya mai da ita kafin ta gama jinin ko ta gama tsarkin saboda haka shine ka'ida ta biyu na uku an sunan raja'atu ba da dukhul bi zaujiyatul mutallaqa matar da ake da dama in an sake ta a mai da ita da sharaɗi an tare da ita bayan an aure ta idan mutum ya auri mace bai tare da ita ba sai ya ce na sake ki to ba dama ya ce na mai da ke saboda ba idda Allah ta'ala ce ya yi na amanu iza kahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن وسرهوهن سراحا Jamila wannan shi ake kira sauta ga sakarai ko idan ta tare bata daɗe ba mutum ya sake ta sauta ga wawa ana ɗaura aure ko bata tare ba mutum ya sake ta sauta ga sakarai kenan to sauta ga sakarai an maka amarya ko tarewa bata yi ba ka ce ka sake ta to ba dama ka ce ka mai da ita in kana son ta yanzu sai an sake sabon shiri da sabon sadaki da sabon shaidu da sabon kaza komai sai an sake sabo kuma wani yana da dama ma ya sake shiga ku takara da shi in ya ka da kai shikenan in ya fi ka iya karin hula shi shikenan sai ya ka da kai na hudu Allah ta kunar furqatu qabla raja'ati an fasaki aqdan nika shi kuma koman da mutum zai yi wa mace zama auren ba faski akai ba abinda ake kira fasko a cikin aure a gano wata matsala kama an daura aure da mutum da mace sai ta bayyana ashe suna yara sun sha nono kun ga aure wannan ya rubuji shi ba ma maganar saki yake ba wani ango da amaryarsa sai wata tsohuwa ta shigo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta kalli angon ta san ta san shi ta kalli amaryar ta ga tashanta ta ce ai kuna yara na ba ku nono an goye ce a kika ba mu nono a ina saboda haka ya ɗauko dokinsa ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya rasulallah wata mata ce ta zu'umu don ma ka ɗau maganar da muhimmanci ce wai tana rayawa muna yara ni da amaryata ta ba mu nono manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa wa qad qalat kaifa wa qad qila ya za kai bayan an faɗa to da ka je ka sallame ta yana kallon amare sai je sake ta a ga wannan tsohuwa ta masa tsiyafa to shari'a ce tunda ya bayyana dole amma da ta yi shiru fa da ta yi shiru bai sani ba Allah ta kuna furqatu bi iwadin sannan damar kaga anan ba dama wanda ya irin wannan rabuwar kuma ya ce zai mai da ita ba dama tunda rabuwa ce ta dindindin ko mata ne aka kama guda uku sai aka ce a cikin su kun sha nono da ɗaya to ba dama ka auri ko ɗaya daga cikin uku don ba a san wacce ce ba ta wa duk wacce ka ɗauka ta zama ita ce wacce kuka sha wannan nonon daga ciki kama a kama ka tsokan nama ne guda goma a gabanka sai a ce ɗaya ta mushe ce ya za yi sai ka haƙura da naman gaba ɗaya to saboda haka idan alfurkatu din bai wadin ne kuɗi ta baya ta fanshi kanta bala junaha alaihi ma fi mabtadad bihi kul'i ta yawa mijinta ta ɗauko wani abu ta bashi sai da ya karɓa ta ce sadakin ka ne to nan ba dama ce to na mai da ke saboda nan rabuwa ce da ita matar ta nema baka ba magana kome a inda aka wa mace kul'i sannan na shida an ta kuna raja'atu munajjaza in za ka mai da mace sai dai ka mai da ita nan take ba za ka ce in rana ta faɗi matan mutum tana idda ya ce in rana ta faɗi na mai da ke ba a alakanta kome da sharɗin mu'allak mustaqbal ba dama ka sa ko ka ce in yaro na da da kasuwa na mai da ke ko ka mai da ita ko ka mai da ita kawai shine magana guda ɗaya amma ita ba alakanta ta ala mustaqbalin ko ala shartin mu'allakin sannan na bakwai arraja'atu haqqu zawj shi kome haƙƙin miji ne ba dama a haramta masa wannan komai din kuma ya sihu bil qawli wa bil fi'li kamar da Allah ta'ala ce wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha Allah ce mijinta shine mafi cancanta ya mai da matarsa in suna nufin sulhuntawa da gyara aure a tsakaninsu da haka ba dama uba kowan uba wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza tarabaw bainahum bil ma'ruf idan an daidaita mace za ta koma tana son mijinta ba dama uba kowa ko kani ko dan uwa haka kawai ya ce miji ya ce na mai da ita kai ka ce wallahi ba za ta koma ba to ta riga fa ta komo idan kuka ɗora mata aure aka gano auren ruguzajje ne wancan idan ya kawo shaidu cewa kafin matata ta gama idda na gaya wa 'yan uwanta na mai da ita suka ce ba su yadda ba suka je suka aurar da ita bayan ta gama idda ni kuma na mai da ita kafin idda in aka je kotu ya kawo hujjoji alkali zai kashe wannan auren na biyu idawo mar da matarsa domin shi yake da haƙƙin wato raja'a kuma ya tabbata ya yi raja'a din. sannan la yushtaratu da zawjati fi raja'a mas'ala ta takwas ba a sharɗanta in za ka mai da matarka in ka sake ta sai ta yarda ba ba magana yardarta kawai in ka ce ka mai da ita kenan ta maidu ba sai ta ce to na yadda na maidu ba sabanin da aure ne sabo dole sai da ta sannan za a ɗaura auren sannan na tara a adam ha o ikirajiha min baiti ha. idan mace tana al'idda ba ta da iko ka ce tashi ki fita ita ma ba ta da iko ta ce ta fita kamar da Allah ya faɗa kada su fita kada a fidda su so da haka sai ta gama idda a nan cikin gidanka sai illa an yi aci na shatin mu bayyana sannan na goma ilamu zauja bin raja'ati bil qawl au bil ka sanar da matar ka mai da ita wanda kana iya yin sa bil kauli aw bil fi'li bil kauli ka ce na mai da ke mun koma ba komai komai ya wuce ka a kara ko kai mun ruwa ko dafa min abinci ko bismillah ko zo nan duk wannan kalami ne da ke nuna an mai da ita ko bil fi'ili ka je kai wani mu'amala da ita da ke nuna cewa lalle ka huce ka mai da ita wannan shi ne matsala ta goma matsala ta goma sha ɗaya hal ta tazayyanu fi zaman idda shin idan mutum ya saki matarsa saki ɗaya ko saki na biyu tana zaune a cikin gidansa tana yin idda a daidai wannan lokacin miji ya samu ta dinga masa kwalliya ta ne masa ado domin ya samu damar da watakila zai iya hucewa ko kuwa ba za ta yi kwalliya ta yi ado ba shin a lokacin da take idda ya sunanta dangane ga alakarsu da mijin kamar gidanka kai kaɗai ne kwallin ƙwaltallin tal kuma da mataka sai ka sake ta tana idda a gidan za ka dinga shiga a lokacin da take idda ko ko za ka daina shiga in za ka shiga za ta iya maka kwalliya ko ba za ta yi maka kwalliya ba shin za ta iya maka girki tana idda ko ba za ta yi maka girki ba kaga duk waɗannan abubuwan wasu malamai sun yadda ta yi kwalliya in har kwalliyar zai ja hankalin miji ya huce ce a mai da ita amma ta yi masa girki a ci gaba da mu'amala bai mai da ita ba wannan malamai sun ce a taka masa birki har sai an ga wata alama na ya mai da ita hal wato sannan matsala ta goma sha biyu shin mace za a iya tilasta wa miji hal ta jibin raja'atu ala zauj za a iya tilasta wa miji sai ya mai da matarsa aka ce a guri ɗaya ne za a iya tilasta masa ko guri biyu ya mai da ita inda ya sage ta tana cikin jinin al'ada kamar da muka karanta a cikin hadisin bukhari da musulun na abdullahi dan umar da ya saki mata sai ce murhu fal yuraji'ha a umarce shi ya mai da ita har sai ta samu tsarki daga wannan al'ada da aka sake ta tana yi sannan ta kuma yin jini ta yi tsarki to daga nan ne in mutum yana son ya sakin sai ya kuma yi ko kuma ya tsaya haka sannan matsala ta goma sha uku al-ishhadu ala raj'a shin idan mutum zai bai da matarsa sai ya kafa shaidu sai ya sanar da jama'a cewa jama'a na saki matata ya sanar da mutum biyu game da muka faɗa wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah bayan Allah ya faɗi saki ya faɗi kome sai ce a sa shaida to akan me za a sa shaidar akan sakin ko akan komen ko akan duka biyu wanda mun ji mazhaban malik cewa alal istihbab ne an so ne ka sa shaidun in ma ka rubuta a takarda ko ka sanar da wani cewa ka saki matarka ka mai da ita yayi sannan mas'ala ta goma sha hudu idan aka samu ikhtilafin zauje na alal raj'ati aka samu sabani ya ce ya mai da ita ta ce a ita bai mai da ita ba to ya za a yi ko ita ta ce ya mai da ita shi ya ce bai mai da ita ba da ana iya samun sabanin wannan don an samu wannan saɓani ya za a warware miji ne sai da matarsa ta yi aure sai zo ya ce na fi mai da matata ta ce ni baka mai da ni ba har na gama idda to ya za a yi shi ga sabon miji yana jira a warware matsala domin in ta tabbata ya mai da ita to shi kenan kai sabon miji ba ango ba ne kai sai a ɗauke mata a mayarwa da wancan naka auren ya rushe wanda mun faɗa cewa rashin tantance zamanin idda da Allah ya ce wa ahasul idda ya sa da yawa akan aurar da mata ba su gama idda ba kamar da na gaya muku cewa an samu wata matsala wata ta yi aure shekara tara har ta haifi 'ya'ya sai daga baya aka gano cewa da mijinta ya sake ta jini biyu ta yi ba ta yi na uku ba na uku bai zo ba aka ɗaura aure wannan ya sa auren nan malamai duka sun yi ittifaki da shafi'iya da hambaliya da hanafiya da malikiya da zahiriya da ma baɗiniya duka malamai sun yi ittifaki cewa wannan aure bai yi ba saboda ba gama idda aka yi shi ba kuma Allah cewa ahasul idda a iyakance idda don a tabbatar ta ƙare kun ga ashe kenan mas'alar saki shi yasa muka dade a wannan sura mun yi darasi kusan biyar har mu huce aya hudu ba saboda saki yana cikin abin da muka jahilta da yawa ana yin kwaba a harkar saki mata da yawa suna nan a gidajen mazansu amma aurensu ya mutu wasu kuma suna wani gidan da aurensu na baya to ba a warware wannan matsalar ba za a yi ta yin kwaba shi yasa duk mutumin da zai auri bazawara lallai ya bincika dalilin rabuwarsu da mijinta i tabbatar an sake ta akan ka'ida sannan ta yi idda akan ka'ida in ba haka ba kana iya zuwa ka kwaba ka auri mata wani ku ta haihuwa sai daga baya a gano cewa kuma wannan auren akwai gyara a kansa to wannan matsaloli su ne abin da ya kamata mu fahimta za mu ci gaba da zaƙulo su kaɗan kaɗan inda muka je wata munasaba wa ulatul ahmali ma'abota ciki ajaluhunna an yaba'ana hamlahunna to anan akwai matsala guda uku Allah ya sanya gaya ƙarshe na ƙare idda mace ta haihu to idan ta yi ɓari fa mutum ya saki matarsa da ciki wata ɗaya sai ta yi ɓari wannan ɓarin za a ɗauke shi a matsayin ta ƙare idda ko kuma sai da ɗan ya rayu don su malaman suna ga idan aka saki mace cikin dama bai daɗe ba bai kai wata hudu ba sai ta yi ɓari wannan ɓarin ba za a ɗauke shi a matsayin cewa ta ƙare idda da shi ba kawai wannan jini ne na cuta sai ta yi jini uku bayansa suka ce amma idan ɗan ya kai wata hudu wato dama hadisi ya zo cewa in ya yi wata hudu arba'in sau uku ko shine za a aiko mala'ika ya busa masa rai kenan ya busa masa rai aka yi ɓarinsa ko suka ce aka yi barinsa halittarsa ta cika halittarsa ta bayyana cewa ga ido ga baki ga hanci ga kafa ga kaza to in ta yi wannan barin to ta kare wato idda hakanan haihuwa take to wannan matsala dai akwai saɓani tsakanin don wasu na ga inda bai kai wata hudu ba jini kawai ta zubar zubar da jini kuma kawai ba za a yi masa hukunci da haihuwa ba amma in ya kai an ga suran mutum a jiki wanda wannan shine kauli rajihi an ga suran mutum a jikin abin da ta barar ya yi sura ya ɗauko sura tunda a kwanaki arba'in na farko ba sura ba ne zai kwana arba'in yana mai yana mani ya juya kwana arba'in ya koma jini a kwana arba'in ya koma tsoka to mace ta ɓaro tsoka sai a ce ta haihu ko a ce ta gama idda wannan ba hannu ba ne wannan ɓari ne eh, sikitu ne so da aka ba za a yi hukunci da shi ba dole sai idan ɗan ya kai wato motsi sannan ne za a yi hukunci da wannan to sai Allah ta'ala ya sake dai gaya mana ana cikin magana aure kuma sai aka shigo da magana tsoron Allah wa man yattaqillaha haƙiƙa duk wanda ya ji tsoron Allah man nan yus'al biha an aqilin ta shigar da mata duka ta shigar da maza duka ta shigar da manya ta shigar da talakawa ta shigar da masu kuɗi ta shigar da na ta shigar da masu zuwa ta shigar da na yanzu man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya masa sauƙi a cikin lamarinsa ashe tsoron Allah bayan kasancewarsa tsoron Allah kuma wato wani abu ne da ke gyara wa mutum rayuwarsa in kana jin tsoron Allah al'amari zai dinga zuwa maka da sauƙi ba za su caɓe su rikice su rincaɓe su kaure ba su ƙulle su dabaibaye su rikirkice kanka ya zafi ba in kana tsoron Allah da abu ya rikice sai Allah ya nuna maka ga mafita sai da tsoron Allah sinadari ne da ya kamata shi yasa annabi ya ce kai guzurin sa ittaqillaha haythu ma duk inda kake ka ji tsoron Allah kuma za ka yi tafiya sai manzo Allah ya maka addu'a ce zawwadakallahu taqwa Allah ya maka guziri irin na tsoron Allah ma'ana a gida kake a waje kake a hanya kake a titi kake kai kadai ne ko biyu ne a ɓoye ne a bayyane ne to ya zama ɗan sandanka shine tsoron Allah inda duk inda ka samu kanka za ka yi abin da aka ce ka yi za ka bar abin da aka ce ka bari wanda shine a takaici tsoron Allah ka yi abin da aka sa ka saboda Allah ka bar abin da aka hana ka saboda Allah in kai wannan to ka ji tsoron Allah kuma shi yasa Allah ya ce wannan wasiyarsa ce ga mutanen farko da na ƙarshe walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah duk tun daga farkon halitta zuwa ƙarshe wasiyar da Allah yake tewa bayi an taqullah ku ji tsoron Allah kuma haka nan ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin da ya zo yana cewa mutane fattakullaha wa ta'idun ku ji tsoron Allah ni kuma ku bi ni sannan Allah ya ce atta aiki Allah ba zai karba ba sai daga masu tsoron Allah shi yasa an ce wani sahabi in ya karanta inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina kadai Allah yana karba aiki ne daga masu tsoron Allah sai ce da zan tabbatar Allah ya karba aiki na guda daya da na sa ran zan tsira domin inna ma ya taqabbalu Allahu minal muttaqina kuma Allah ya ce babu wasu majibuntansa sai masu tsoron Allah in awliya'uhu illa almuttaqun ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaquna hatta ma tufafi Allah ya ce a sa irin na tsoron Allah wa libasu taqwa zalika khair Allah ya ce ayi guzuri wa tazawwadu fa inna khaira zad attaqawa a wajen adalci ma Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqawa wato shi ne yafi kusanta ku da tsoron Allah da ka tsoron Allah yan uwa hatta aljanna sai Allah ya ce uiddat lil inna lil inda rabbihim jannatun na'im inna lil mafaza shi yasa mutum ya samu tsoron Allah ya rabauta hatta qur'ani Allah ce hudan lil to Allah ya samu cikin muttaqina inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin inna Allah wa yuhibbul mutatahhirina saboda haka Allah ya sa mu cikin waɗannan bayi wa mai taqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra kun ga ana magana aure ne sai tsoron Allah ya shigo tsakiya kenan harkar tafi da gida yana alaka da tsoron Allah domin mata lokacin da kuke mu'amala ba kowa sai kai ita ma ana mu'amala ba kowa sai ita sai kai to mafi yawa rigima aure ba ta warwarwa cikin sauki domin miji ba shi da shaida mace ba ta da shaida kuma duk wanda ya saba yin sulhu tsakanin miji da mata idan ka zauna da mace a gefe ta fara maka bayani sai ka ɗauka duk duniyan nan ba mai gaskiya sai ita hakan ka jawo mijin gefe ya fara maka bayani sai ka ɗauka duk duniya ba mai gaskiya sai shi saboda haka in ka saurari kowa sai kuma ka zo ka haɗa su ka fahimci yadda matsala ta taso sannan za ka iya yin sulhu a tsakaninsu to shi yasa harka aure tana buƙatar nitsatse zalika amrullah wannan al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala anzalahu ilaikum ya saukar da shi zuwa gare ku me ma'anan al'amari ne na Allah ma'ana dokoki ne da umarce-umarce ne da sawa a yi ne irin na Allah subhanahu wa ta'ala ya wato umartanku da ku aikata wa man yattaqillaha wanda duk ya ji tsoron Allah bi ta'atihi ta hanyar bin Allah yukaffir anhu sayyi'atihi Allah ta'ala zai kankare masa dukkan kurakuransa Allahu anhu khatayahu Allah zai kankare ma duk kurakuran da ya aikata wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai girmama masa lada a lahira ma'ana duk wanda ya ji tsoron Allah bayan Allah ya masa wancan kuma zai kara masa da yukaffir anhu sayyi'atihi dama Allah ya ce in tattaqullaha yaj'al lakum kafir wa kun sanya atiku in kuka ji tsoron Allah zai sanya muku rariya da za ku dinga tantance karya da ita kuma Allah zai kankare muku kurakuranku saboda kun ga shi tsoron Allah wani sinadari ne da zai jawo a kankare maka kurakuran da ka aikata tsakaninka da Allah to da yake za mu shiga itikafi za mu ɗan yi bayani akan itikafi saboda masu sha'awar shiga itikafi nan da kwana ɗaya yau muna sha tara watakila jibi ko a fara cirin shiga itikafi da akwai bukatar duk abin da munasaba ta zo a bayani a kansa mun ci al'itikafu za mu tattauna matsalar itikafi ta fuskoki guda tara fuska ta farko kalmar itikafi a tsagoran harshen larabci mai itikafi yake nufi don bai kamata ka shiga ibada ba kama san kalmar ma mai take nufi ba nan tambaye ka kace za ni itikafi aka ce me itikafi kwarai kuwa tunda malam mai akhdari ya ja kunnan mu ce wala yahillu lahu an yaf'ala fiilan hatta ya alama hukumar Allah fihi baya halatta ka shiga itikafi sai an maka bayanin ya ake itikafi baya halatta kai aure sai an maka bayanin aure baya halatta kai kasuwanci sai an maka bayanin kasuwanci haka sallah haka azumi haka jaka haka kowace mu'amala yace hatta ya alama hukuman layi in baka sani ba ga hanya biyu wa yas'alul ulama'a ka je ga malamai nan tuli ka tambaye su kuma yace wa diya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam to ana cewa in ita kafa ya atakifu itikafan alawa zane ifta'ala yafta'ilu ifti'alan ana cewa a kafa ala shay'i ya akufu wa ya akifu akafan wa ukufan ji larabawa wa ya ati masu masdaruhu wal akfu wa laziman yakan zo masdaruhu ukufan wanda yake nufin alluzum lazimtar guri duk da ka je ka zauna kai tsit to kana itikafi ko da ba bauta Allah kake ba zama a wani guri shi shikenan ka lazamci gurin kamar yanzu nan yan saun nan kullu zaka gansa a nan yan saun nan zaka gansa a nan yan nan bayan mai kyamara suna nan to wannan gurin da kuke zaune kuka saba kullum a tafsiri ana ake samun kuna yin itikafi ne amma lugatan kuma kuna yin eh, itikafi istilahan saboda kun zo masallaci kuna sauraron wata ibada wa ba shi eh, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid Allah ce kada ku rungumi ko ku saurari iyalinku alhalin kuna masu itikafi a cikin masallaci sannan Allah ya ce annabi Ibrahim wa bashir baitiya lit-ta'ifina wal-aakifina war-ruk'i sujud ka tsarkake wannan ɗakin nawa domin masu ɗawafi su samu gurin ɗawafi domin masu itikafi su samu gurin itikafi da masu ruku'u da sujjada su wannan ga sunan suna ta yi to haka na Allah ya ce wanzur ila ilahika allazi zalta alaihi akifan dubi wannan abun bautan naka da ka lazumci bauta masa kun ga lazumta kenan ma hazihi antum laha akifuna Allah ce wal hadaya ma'akufan wacce aka daure ta aka tsayar da ita a gurin an ya balaga muhilla a sunna babu wani hadisi da ya ce ingatacce wanda ya ce wanda ya itikafi zai samu lada kaza da haka a sunna sai dai kawai ita itikafan nabiyu wa ashabu wa nisa'u an samu manzan Allah ya yi itikafi an samu sahabban manzan Allah sun yi itikafi an samu matan manzan Allah sun yi itikafi wannan ya isa a sunna sai a mazhabobinmu na musulunci malikiya a mazhabin malikiya menene itikafi suka ce huwa nuzumu muslimin mumayyizin masjidan mubahal bi saumin kafan anil jima'i wa muqaddimatihi yawman wa layla lil ibadati buniyatin a mazhabin mu ta malik abin da itikafi yake nufi mutum musulmi wanda yake mumayyiz ba ɗan karami ba ya kai kamar sha hudu sha biyar ya lazumci masallaci da yin azumi kuma ya bari gabarin jema iyalinsa da kuma hanyoyin zuwa iyalin kamar runguma da kis da sauransu ko da kwana ɗaya ne rak awa 24 da niyyar ibada itikafi yayi da haka a mazhabin mu ta malik idan na shigo masallaci karfe goma na safe na fita karfe goma na washe gari na safe na gama itikafi na in kai in kai kwana ɗaya ya zama itikafi an gane ko sai mazhabar hanabila suka ce abinda ake kira itikafi huwan lubsu fil masjidi min shakhsin makhsusin bin yatin abinda ake kira itikafi zama a masallaci daga wani mutum ya zauna da niyya su a gurinsu ba sai da azumi ba in kai na ya caji na ce in je masallacin awa uku to sunansa itikafi sai zo in sallah ko in zikiri ko in salati ko in tagumi ina tunanin lahira shi ma itikafi ne domin tuna abin da zai amfane ka ka yi shi tuna abin da zai cuce ka ka bar shi kai lissafin ma abubuwan da kai masu kyau dan ka kara da mummuna dan ka rage shi ma ibada ne a mazhabar hanafiya sun ce huwa lamsu fil masjidi as-sawmi wa niyyatul itikafi abinda ake kira itikafi ka zauna a masallaci kana azumi kuma kayi niyyar itikafi sana a wajen wato a awa ke na waɗancan ko hanabila suka ce luzumul masjidi li da'atillah mutum ya zauna a masallaci da niyyar bauta ga Allah ala sifatin mahsusati da wata sifa keɓantacciya aƙilun ya zama mai hankali ba mahaukaci ba wala mumayyizan tahirun ya zama yana da tsarki waje ba gusulan bai da janaba ba ta da haida ba ta jinin nifasi suka ce sharaɗin itikafi kenan zahiriya suka ce al’iƙamatu fil masjid bi niyyati taqarrubi ila Allah ta'ala sa'atan fama fawqa halailan aw naharan su zahiriya suka ce abin da ake kira itikafi zama a masallaci da niyyar kusanci da Allah ko da awa ɗaya ne in kai awa ɗaya a masallaci da niyyar kusanci da Allah ko da daddare ko da rana zahiriya suka ce ka yi itikafi sannan malamai sun yi ijma'i kamar da mala ibn munzir ya ce qala munzir wa ajma'u ala anna al-itikafa sunnatun shi itikafi ba wajibi bane sunna ce mai karfi la yajibu ala nasu nasu fardan ba wanda ya ce dole sai ka itikafi amma kai zaka samu lada illa an yujiba hulmar'u ala nafsihi sai in kai ne ka ɗora ma kanka dole za ka itikafi ya zama bakance wannan dole ka cika sannan lam yarid fi fadlil itikafi shay'un min al ahadith sabita an nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi ingantacce kaunan da yazo yana magana akan falalar itikafi itikafi ana iya yin sa a ramadana ana iya yin sa a wajen ramadana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yin sa a cikin ramadana kuma a ramadana ma ya fi a ƙarshe mafi karancin itikafi da mafi yawansa mafi sa a mazhabin mu ta malik kwana ɗaya mafi yawansa kwana goma ko ishirin don annabi ya taɓa yin ishirin ya taɓa yin goma sannan yaushe kamata a shiga itikafi yaushe kamata a fito malamai sun ce shiga itikafi ya zama kafin rana ta faɗi a daren 21 idan za ka yi na kwana goma gaba daya to gobe da la'asar sai ka shigo rana ta faɗi da kai a masallacin da za ka yi tikafi sai kuma ka tafi ka tafi har sai an ga wata in an ga wata kuma sai ka fita ma'ana an ga wata rana ta faɗi ba sai ka kwana washe garin sallah ba amma a mazhaban mu ta malik an so mutum wato malikiya su tarbiya suke ba mutane amma mutane ba sa fahimta imam mali ya ce in ka tsaya in aka gama itikafi ka kwana a masallaci ka wuce idi kun san hikimar haka mafi yawa wani ya kan fita daga itikafi sai je gida ya kwanta saboda ya gaji bai je idi ba to kuma sallar idi ta fi itikafin naka na kwana goma <laughs> yasa suke ga in ka taho da sababbin kayanka da zaka sa ran sallah ko ka tura aka kama daga nan masallaci in kai wanka in ma ana idi a kusa da masallacin ka huta in an yi idi kaga shi kenan sai ka wuce gida ka sauke itikafi ka sauke sallar idi amma mafi yawa masu fita an ce an ga wata a daren in suka je suka fara sharar bacci to wani sai ka ga bai je sallar idi ba kuma sallar idi ita akwai masu cewa wajibi ce ma shi ko itikafi duk duniya ba wanda ya ce wajibi ne kaga kenan ta fi shi sannan mace za ta iya shiga itikafi eh mace za ta shiga za ta iya shiga itikafi da sharadi guda uku sharaɗi na farko mijinta ya ba ta izini in mai miji ce ko babanta ya ba ta izini idan ya ce na biyu ya zama ba fitina a kiyaye fitina kamar itikafi ya zama gurin zance gurin blackberry gurin tugo gurin facebook gurin hira wajen tattaunawa wajen kaza a kaga wannan sai a ce kowa ya watse an ma rufe masallacin domin shaidan ya shigo amma akwai bangaren mata kaga sun shagala da ibada amma wani yana zuwa zance ce ina zan same ka same ni ina wajen itikafi halau ga nan na itikafi sai na fito ko zaka iso ne wurin itikafin sai mu hada nan to kaga anan sai a ce itikafi kuma shedanci ya shiga ciki sai a kokari a cire shedanci in ba zai ciro ba ya kori masu itikafin domin maimakon neman jira kuma ka a rasa ido to saboda haka an zo itikafi a nutsu ba gurin gulma bane ba gurin yi da mutane bane ba wata tasha ce ta shiga haƙƙin jama'a ba ba wani guri ne da mutum zai zo domin ya zo ya ta sharar bacci ba ko ya zo ya ta hira ko ya ta waya ka kashe wayar ka gaba ɗaya ka canza layin iya wanda iyalinka za su kira ka ce to na shiga ita kafi ga layin da yake yi iya mahimman mutanen da za su neme ka su za ka bawa domin su ake yi kafi ka yanke ka da duniya ka koma lahira kawai kake tunani karatun ƙur'ani shi yasa ka ga itikafi ba a ware wata ibada an ce ga irin ibada da na yi tikafi zai ba kun san dalili saboda kowa ya ɗebi wacce ta yi masa wani karatun ƙur'ani zai ta yi ta sauka yana juyowa wani istighfari zai ta yi wani hailala zai ta yi wani tasbihi wani salatin annabi wani istighfari wani ma littafinsa ne na nazari akan wata mas'ala ta addini zai je nazari a cikin itikafin kowa da abin da zai yi a itikafi don haka aka bar baki a buɗe kofa a buɗe sharaɗin itikafi sannan na uku ta zama ta tsarkaka daga jinin al'ada domin mai risala ya ce mana idan mace tana itikafi jinin al'ada ya zo mata to ta koma gida sai ta yi tsarki amma ba alfarma itikafi na nan a kanta ma'ana mijinta ba zai kusance ta ba tunda ta ɗauko itikafi shi ma bai da lafiya ya koma gida ya jinya idan ya warke ita kuma ta yi tsarki sai ce raja'a sa'ata izin ilal masjidi sai kawai su dawo masallaci su ci gaba da itikafin su sharadin itikafi mai yin sai zama musulmi ya zama mai hankali ya zama mai tantancewa ya yi shi da niyya in mace su ta tsarkaka daga jinin al'ada da nifasi sannan a yi shi da azumi nana aisha ta ce as-sunnatu 'alal mu'takifi Allah ya uda maridan in kana yi tikafi aka ce abokinka bai da lafiya ba dama ka fita ka je ka duba shi sannan wala ya shaɗu janazatan ba za ka halarci jana'iza ba in an yi rasuwa ba za ka fita kai amma aka ce in baban ka ya rasu fa ko ka ta rasu ka fita itikafi ya lalace baka je ba yi rigima da danginku a ce wata ibada ya kirkiro yana masallaci baba ya rasu bai zo ba wannan tsinannen yaro ko tsinanne a ta tsine ba albarka a ku a ce da babanka ya rasu wai kana wani abu shi itikafi ko ma ka zo ka yi masallaci ai dama bai damu da shi ba kasa akwai masu sharhi su sharhin su ba na hadisi ko aya ko qur'ani bane sharri za a kawo ko su kashe wuta sai su ta sharhi to saboda haka sai ka fita itikafi ya rushe kenan ko wala ya masamra atan ba zai shafi matarsa ba wala ya bashiraha ba zai rungume ta ba wala ya khuruj illa lima la budda minhu ba maka sai abin da ya zama dole shi zai sa ka fita kamar shiga ban daki kamar wanka kamar da sauransu wala tikafa illa bi saumin illa masjidi masallaci uku ne a duniya akwai almasjidu wanda ake kamsu salawati akwai almasjidul jami inda ake ba da sallar juma'a akwai kuma masallatai uku masu ƙarin daraja masallacin makka da na madina da na al'aqsa in kana da hali ka tafi can gaskiya an fi yin full itikafi a can na farko kayi nesa da gida na biyu kana samun lada duk raka'a biyu a harami dubu ɗari ce raka'a dubu ɗari fa ta fi sallar ka ta shekaru in kana harami in kana masallacin annabi dubu za a dinga ninka akwai hadisi da ya zo sinadinsa bai inganta ba cewa an ka tafi a ƙasa kuma kai itikafi a can za a dinga baka ɗari biyar biyar kowace raka'a biyu saboda haka dole itikafi sai a masallaci wa antum akifuna fil masajidi to menene masajidi malamai sun kalli abubuwa guda shida suka ce dukkansu sunansu masallaci idan mai kafi yana zirga-zirga a gurare shidan nan duk sunansa yana masallaci na farko makamus salati shine dakhil masjid kamar nan da muke ciki in kana nan sunanka mai itikafi sannan na biyu saqahul masjid nan rufin nan da tunda da kafa bene ana mutum ya hau kan nan yana itikafi har yanzu dai sunansa mai itikafi domin dai yana nan a masallaci sannan rahabatul masjid akwai farfajiya nan wajen nan haraba in ka fita nan kana zagayawa a cikin wannan farfajiyar duk sunanka kana cikin masallaci akwai manaratul masjidi wannan hasumiya in ka shiga cikin hasumiya duk da sunanka kana cikin masallaci akwai khizanatul masjidi suto da ake aje kaya na masallaci shi ma an ka shiga cikin nan sunanka kana masallaci akwai da rutum yahil masjidi ban dakin masallacin in ka shiga ban dakin har yanzu dai kana na cikin masallaci amma ka tsallaka wannan kantin za ka yi siyayya itikafi ya rushe sai da shi ba tabi ili masjid ba ne ba kayan ba kurofati ba kayan masallaci ba ne sannan tanzifin masjid wa taɗayibin masjid wa tanzifuhu masu itikafi dole su raba wa kansu shara da sa turare kuma a dinga wanka don wani dole ka fita daga itikafin wasu zo suna tsami suna samanni suna wari sun yi annakiya ko kuma itikafi suke ka taho da turare ka taho da asuwaki ka taho da tabarmarka mai kyau ko ka taho da fulanka don wasu haka katifa suke ɗaukowa don mai itikafi da katifa da fulo da waye da waye da fulo da katifa nan gaba wasu a ɗauko talabijin ke na sa satellite to me yake bata itikafi al khuruji min al-masjid ba'd al-badani in kai haka misali nan kan haraban nan sai ka zo rabin ka haka ya fito waje rabi yana cikin masallaci to malamai sun ce ya ɓaci balle a ce kuma bi kullul badani ne dukkan jikinka ne ka tsallaka wannan kwatar to shikenan an gama bi gairu uzurin amma shi yasa na rashe ce wa kana da hulun baita illa li hajatil insani idza kana mu'takifan annabi baya shiga saboda gidansa a jikin masallacin yake hada suke da masallacin to shi mutum ya iya sharɗantawa a niyyar shiga masallaci itikafi ya ce Allah zan shiga itikafi amma in wani abu ya same ni na sharɗanta tun yanzu zan fita in je in dawo to wasu malamai sun ga a aikin haji ma ana sa sharaɗi ko fa mawdu'i menene ai su habasani kaza kaza kaza to shi ma itikafi zaka iya sa sharaɗin fita ka ce Allah zan shiga itikafi amma in wani abu ya fi karfi na muhimmi ya taso zan fita to za a iya sauraron wannan ko ba za a yi ba to nan akwai sabanin malamai game da ingancin faɗar haka wasu mazhabobin sun ba da dama ka sa sharaɗi wasu ba su saba abin da ke ɓata itikafi dai har yanzu akwai saduwa da iyali akwai fitar da mani ta wata hanya daban akwai zuwan jinin al'ada a je a dawo akwai haihuwa akwai farfadiya akwai hauka akwai shan kayan maye akwai aikata kaba'ira da cin kaba'irai akwai ridda akwai mutuwa akwai yanke niyya duk ɗaya daga cikin waɗannan idan mutum ya itikafin sa ya yanke saboda haka wannan shine a takaice a matsala kan itikafi muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa masu shiga itikafin su shiga da alkhairi ɗazu mun je an buɗe sababbin gine-gine da aka yi a gidan marayu wanda an sami sarakuna sun zo an sami malamai sun zo daga cikin malaman da suka zo akwai sheikh abdullahi balalau daga jihar adamawa ya zo shi ne shugaban ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa kamatu sunna na ƙasa ya kawo gudunmawa ta dubu ɗari biyar ya ce a saka da sunan ƙungiya ta ƙasa sannan akwai sarakuna sun zo akwai sarkin deba ya zo akwai sarkin kaltungo ya zo akwai sarkin akko ya zo akwai na funa kaye ya haƙuri ma salisu na kai funa kaye ƙarshe <laughs> akwai akko na faɗa akko ai hudu ne ko guda hudu ne suka zo sai hakimin shi akko din shi ma na inda gidan marayi yake shi ma ya zo sannan mai girma gwamna ya turo kwamishinan kuɗi ya wakilce shi akwai wasu kwamishinonin mako akwai kwamishina ta education akwai kwamishina na noma akwai kwamishina ta women affairs to sun zo sannan akwai manya-manyan malamai da 'yan kasuwa da suna da yawa waɗanda suka zo ba mu tsara a launcin a gurin ba don ba mu gaya mutane za a nemi kuɗi ba abinda muka ce kawai a je a buɗe gurin to kuma da aka buɗe an buɗe santa ta koyar da sana'o'i wanda kun ga kekuna a gurin da kuma kekunan ɗinki da kekunan saƙa wanda muka fara zubawa domin koyawa waɗannan yara sana'a da waɗanda suka musulunta masu iya sana'a domin kada mutum ya dogara da wani sannan na biyu kun ga ajujuwa da aka yi sababbin ajujuwa wanda a sama ma mun yi za a ƙara guda biyu don su zama ajujuwa guda hudu an gama su ma an buɗe sannan akwai kwamfuta santa gurin da za a dinga koya kwamfuta to amma abin da muka iya yi shine an gama gurin kwamfutar an sa teburin da za a ɗora kwamfutar an sa kujerar da za a zauna a kalli kwamfutar amma babu kwamfutar zan aka ne shi na finance aka shiga ya ce ina kwamfuta na ce aiki ku ake jira dama to dai ya alkawari za a kawo kwamfuta guda goma za a kawo ac guda shida allah ya sa a kawo su din sannan akwai sababbin guri da aka gina na marayu wanda akwai ɗaki nan hudu nan hudu ya zama takwas kenan ko kowanne mai gado uku uku uku uku sau takwas nawa kenan ko kashewa ko ka iya lissafa ba an kai talatin ashirin da hudu kuri yau wato wurin zai ɗauki marayu ashirin da hudu kenan da ban da kuma gurin walwalarsu to a wannan guri an tara kuɗi kusan miliyan biyu domin miliyan ɗaya ne da dubu ɗari tara da wani abu abinda aka tara kuɗi a gurin miliyan biyu ba ɗan kaɗan sannan kayan abinci an sami masara buhu ashirin da bakwai an samu shinkafa buhu biyar an samu wake buhu goma sha ɗaya an samu gujiya buhu biyar shine abubuwan da aka samu a wannan guri na buɗe gidan marayu to muna addu'a waɗanda suka ba da wannan gudunmawa allah ya saka musu da alheri wannan ya ce malam wace irin niyya zan yi idan zan ci gaba da azumi na bayan ɗaukewar jinin al'ada niyyar komawa a ci gaba da azumi shikenan niyyar azumi ce dai kawai na ramadan ko ya ɗauke niyya za a sake yi kawai a ci gaba ba sai an ce allah to kuma jini ya ɗauke kuma zan ci gaba ba duk waɗannan bayanin allah baya buƙatar su innama al'amalu bin niyyat wan niyyatu mahalluha alqalbu a zuciya ake niyya malam ko mai haila za ta iya rike littafin tafsir to ai tafsir ba qur'ani bane malamai sun ce duk abin da aka ratsa wani abu a cikin alkur'ani to zuba sunansa fur qur'ani ba saboda haka za ta iya ɗaukan tafsiri in tana buƙatan ganin tafsiri ɗin ko kuma sauraron tafsiri ɗin kamar da malamai suka yi bayani malam ina da ina da ɗana ya girma kuma mahaifina yana raye in zan yi aurewa zai aurar da ni abinda malamai askari ya ce ɗanki shine waliyinki ba babanki ba mun taɓa samun wannan matsalar a hisba wata ta zo za ta yi aure babanta ko bai yadda ta auri wanda take so ba inda Allah ya taimake ta tana da ɗa kuma ya kai shekara goma sha takwas muka yi muka yi da uban na ce shi fa bai da auren nan ba sai na ce ah ke ba tun da na ga babba ce ke ba ki da ɗa ta ce tana da ɗa mana shekarar nawa sha takwas na ce maza a kira shi yana sakandare aka je aka ɗauko shi na ce to kai baban ta ya auren da ita ko malam mai askari a cikin mu ta malikiya ya ce ɗa ya fi cancanta ya aurar da babarsa fiye da babanta da ka yanzu kai ne wani a karama kallawo za ka sai ka zauna ya zauna mai nema ya zo ce ina neman wanci ya ce an baka dan kansa ko hula ba ba nan muka ba shi aran hula ko hula ba ba kansa muka ba shi aran hula ya sa ya ce haka uwar tana gefe tana ta dariya saboda haka abinda ya sa malamai suka ce wali ya fi uba saboda ya fi tausaya wa uwarsa fiye da babanta sannan uba zai iya sa ta duk inda ya ga dama amma ɗa sai ya yi nazari akan ina babansa ya kamata ta je ina babansa ya kamata ta je kuma za ku ga in uwa in uwa in uwa ta aure wata aure wanda ya cancanta ba sai kaga ƴaƴan suna jin haushinta to kun ga ashe kenan sun fi kishin baba su fiye da babanta to shi yasa shari'a ta bawa ɗa haƙƙi fiye da uba akan wannan matsala da haka ɗanki ne zai aurar da ke malam muna karatu da 'yar uwata sai allah ya yi mata rasuwa ko zan iya ci gaba da amfani da tattafan da ta bari ko shi ma ya shiga gado ya shiga gado mana littafi ai kaya ne kaya kuma kuɗi ne don haka sunansa gado sai dai a yi masa kuɗi ki biya a saka kuɗin a gado a ci gaba da ki ci amfani da kuɗin a da littattafan amma ba haka ba kayan gado ne ba za ki ci gaba da amfani da shi ba malamai barkan ku da zuwa <laughs> muna da baki da suka zo mana ziyara wanda muna tare da tare da su a malam salisu jajirtaccen mutum duk kun san shi ina yaba masa kwarai da gaske yana cikin jajirtattun mutane da nake girmamawa a garin nan na gombe saboda duk da ka gan shi dai ina za ka addini ina ka fito addini me kake addini duk rigima kuma ta addinin ta taso in ka sa shi a gaba ba za ka ji kunya ba saraka irin su muke so muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri alhaji salisu shugaban kungiyar izala na jihar gombe ya kawo sakon alkawarin da shugaban kungiya na ƙasa a shek abdallah balalau ya yi game da gidan marayu dubu biyar cash down da kuma da kuma dubu hamsin na alhaji gambo isari akwai kuma kuɗi dubu biyar da kayan sawa a cikin jakar ghana must to go daga wata 'yar uwa likitiya likita kenan wannan ba hausar garin mu bace akan wakalla mai aikin likita likitanci take likitanci kenan a sana'ar amma likitiya a bawa marayu da waɗanda suka musulunta a yi mata addu'a Allah ya biya mata bukatunta dubu ɗaya daga wani ɗan uwa Allah ya ji kan mahaifinsa ya kuma dawo musu da ɗan mahaifiyarsa ya kuma dawo musu da ɗan uwansu da ba a san inda yake ba tsawon shekaru takwas to Allah ya fito da shi ga ɗari biyar daga wata yar uwa a sa asusun marayu a yi wa 'yan uwanta addu'a dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa 500 daga wani dan uwa a yi wa mahaifiyarsa addu'a Allah ya bawa mahaifiyarsa saukin ciwon ido da take fama da shi tsawon shekara uku dubu ɗaya da alkur'ani daga hajiya aishatu muhammad buji a yi wa mijinta addu'a Allah ya ji kansa ya kuma shiryar da 'ya'yanta ya musu albarka dubu ɗaya daga wani bawan Allah a yi masa addu'a to muna addu'a baki ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya amsa mana wannan fama da muke ta yi Allah subhanahu ta'ala ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai yan uwanmu suna bukatar addu'a mu yan uwa a misra a sham syria da wasu yankuna na duniya gaba ɗaya muna musu addu'a allah ya yi halin da suke ciki mu ma muna bukatar addu'a wannan ƙasa ta mu allah ya zaunar da mu lafiya allah ya ɗauke mana damuwa da baƙin ciki da ɓacin rai da fitintunu da rigingimu da tashin hankali na'am eh to akwai wani gurare masu matsala ma da muke ji yanzu muna fatan allah iyaye wannan guraren da ake samun dan tashin hankali da rigingimu allah iyaye mana wannan matsala allah ya kwantar da hankali masu tayar da fitinan nan allah masu shiryuwa ne allah ka shiryar da su in ba masu shiryuwa ba ne allah kai mana maganin su اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وهذه كمان الدعاء تكون جيكا زو زو باش محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وكان لنا من اقوالنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ارحم الراحمين يا ايها الايمان بالجلال والاكرام حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله ربنا توكلنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك